Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta ce za ta buga takardar zarge-zarge goma sha shida da take wa gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura bayan a cewarta gwamnan ya gujewa karɓar takardar. A jiya ne Majalisar Dokokin Jihar ta Nasarawa ta aike wa da gwamnan jihar wata takarda inda take zarginsa da rashin bin ka'ida wajen gudanar da mulkin jihar lamarin da ke barazanar tsige gwamnan daga mukaminsa. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Dokokin Muhammad Baba Ibako ya shaida mun cewa majalisar za ta ba gwamnan kwana bakwai kacal daga ranar da aka buga zarge-zargen a jarida don ya amsa in kuwa yaƙi za su ɗau mataki na gaba. Constitution ta ce in bai yadda ya karba hannun shi ba a a buga nubiya. Wani riga ma ga ma class in bai samu ganin shi ba don jiya ya tafi. Sun hana shi shiga yau ma kasar goma yaji an hana shi shiga zai buga paper. in ma buga na riga an bashi kenan sai mu fara shi ga kwanaki e to kwana nawa kenan za ku bashi shi dai na da kwana bakwai ba da an sa a rubuce ko eh, abin da ya faru ta ne da kwamiti ko in ya ci zuwa abin da ya same shi ya so in mu buga da rijiya ran da ya fita da fita a riga kenan mutum yana gudu kuma ido a rufe ba gudu yake yi ba to mu ba mu da abin da zai sai na shi mu muna namu mu a namu muna bin abin da constitution ta faɗa ne. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dokokin jihar Nasarawa Muhammad Baba Ibako. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin jihar ta Nasarawa ta bakin babban mai ba gwamnan shawara kan harkokin jama'a Abdulhamid Yakubu Kwara sai dai na kira lambar wayar sa ta tafiya. Sai dai kwamishinan yaɗa labaran jihar ta Nasarawa Muhammad Hamza Elayo ya ce har ya zuwa lokacin da nake magana da shi ba su sami takardar ba. Akwai dokoki wanda su majalisar jihar Nasarawa suka shimfiɗa na magana appropriation kenan. Shi kuma bai ga inda ya kauce ma wannan ka'idodi ba. Sai an zo da wannan takardar. Mun ga ainihin ah, details na abin da suka rubuta cewa ya kauce musu kafin mu mai da martani. A bangare ɗaya kuma wasu matasan jihar ta Nasarawa sun fara zanga-zangar bijirewa matakin da 'yan majalisar suka ɗauka. sunana wani rabu aliyu ile ne ga daga lafiyar bare bari tun shekara goma sha biyu baya ba mu taɓa samun gwamna mai kishi da an samu ci gaba da ayyuka na arziki irin wannan gwamna ba kuma duk mutumin da ya ga duba ya nasarawa kowane local government zuwa fi capital zaka ga achievement da ayyuka da an samu a zamanin wannan dantanikin gwamna. kuma mu jimilan wayan na yan majalisu mun zaɓe su a kan su ibi gona mun zaɓe su ibi toka ma wannan kasa. babu wani toka guda ɗaya da sun yi akan maganar mutane sai eh, kwanaki wannan na goma sha tara kyar suna nake a kai za su cire mai girma gona a yi zanga-zanga a nuna musu ba yadda ba ga wannan lokacin kuma sun sake sun ce za su cire shi to iya kan dalilin da ya samu matasa daga jihar nasarawa mun haɗu a state capital kina Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.